Demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari na Najeriya ya saba doka ne ganin yanzu fiye da kwanaki in baya kan kujerarsa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, magoya ba da kuma masu ikirarin kare demokradiyya suna ta kaɗa gangunan zanga-zangar neman shugaba Muhammadu Buhari wadda a halin yanzu yake jinya a Ingila ya dawo kan kujerarsa ko kuma yi murabus. Magoya bayan shugaban su mata su zanga-zangar suka ce a tata shugaban ba zai zakuɗa ba. Ganan dai ƙyar shimfiɗa da Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana kan wannan batu. sunana da yanzu ni ne convener na concern Nigeria. Ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko ina ba. 'Yan Nigeria sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Oshibajo, sun fi 'yan majalisar nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba za a cire ka ne. Dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so. Aishatu Yusuf ta kungiyar kwato matan Chibok ma na ci gaba da nana ta kira ga shugaban da ya ajiye mulki. A yanzu din nan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata ya sauka ya yi murabus acting president osubanjo ya tafi da shi yau ya sauka ya yi murabus gaba ɗaya duniya gaba ɗaya najeriya duk abubuwan da ya faru za su yafe za su ga cewa rashin lafiyar shi ne ya sa shi bai iya abin da zai ba duniya ne nawa take wata ran fa gaba ɗaya mulkafani ne fa kawai magoya bayan shugaban sun yi da dafifi a nan dandalin unity fountain suna cewa ba inda shugaban zai je ko da kwana nawa zai yi a london Estebule Suleja na daga matan da suka ce su a 2019 Buhari suke so ya sake takara. Muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abu mu haka. In an sha Allah tunanci muna son mu gan shi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi. Mulki daga Allah ne Allah ne ya bashi ba mai kwace sai Allah. Suna na ya ukata ci roman bakan daura tun daga sisi zuwa yanzu babu shugaban kasan da zai yi tahiya ya dau bayro da takarda ya rubuta ya wa mataimakin shi ya ce ci gaba da rike kasa sai Muhammadu Buhari shi ya bi wannan doka. kai. 'Yan siyasar APC irin su Ino Yahaya na nuna rashin lafiya baya hana jagora. Nasiru Adamu Elika ya tambayi lauya mai zaman kansa Modibbo Bakari mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan shugaba da baya kan kujerarsa na tsawon wata uku. A tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi tanadi game da rashin zaman shugaban ƙasa akan kujerarsa. Ofishin shugaban ƙasa wanda aka kafa akan sashi na 130 na sashin mulkin Najeriya wato 1999 Constitution ya ba da a tanadi ko tanade-tanade game da idan shugaban kasa kamar ina fahimci tambayarka abin da shafi rashin lafiya kenan to idan shugaban kasa bai da lafiya sashi na 145 ya yi tanadi guda biyu sannan kuma abun gabaki ɗaya na rashin lafiyar shugaban kasa tanadin da aka yi a tsarin mulkin najeriya tanadi kashi uku ne na farko irin wanda yanzu yanayin da muke ciki yanzu wanda shugaban kasa ya yi rashin lafiya ya rubuta ma majalisar a dokoki na ƙasa wato national assembly wanda aka kafa gargacin sashi na 77 na tsarin mulkin najeriya ya rubuta musu akan zai tafi neman jiya magani to idan ya rubuta musu yadda ya yanzu dinnan to shi mataimakin shugaban ƙasa wanda ofishinsa aka kafa shi akan a gargashin tsarin mulkin sashi na 141 na sashi mulkin najeriya sai mataimakinsa ya ci gaba da mulki sai lokacin da ya dawo ya rubuta ma majalisar dokoki akan ya dawo yanzu zai kama aikinsa ko kuma ya kama aiki sannan shi mataimakin shugaban kasa sai ya daina aiki a matsayinsa na mukaddashin shugaban kasa wato acting president kamar yadda ake aka sani yanzu to wannan shine yanzu marar da muke ciki akwai kuma hali na biyu wanda idan shugaban kasa ya tafi haka don wani dalili wanda kamar kwatsam haka wanda ba shiri ba zato irin yadda muka taɓa samu gwamnatin gwamnan taraba na jihar taraba dan baba sun ta wanda ya gabata ya taba yi game da hatsari da ya yi to kaga wannan babu tanadi da babu lokaci da za a iya rubuta majalisa to wannan idan aka yi kwana 21 a gargashin sashi na 145 a ƙaramin sashi na biyu to bayan kwanaki 21 to sai mataimakin shugaban ƙasa wanda aka sai ya ci gaba da mataimakin gwamna da ina ga wancan a ah, oh. kamar wancan mataimakin ina eh, gane oh misali kawai ka kawo eh misali na kawo mm, aha barista to in haka ne shin rashin fahimtar tsarin mulkin Najeriya ne yasa wasu suke zanga zangar neman eh, shi shugaban ko ya dawo ko ya yi murabus eh to na daya dalilai suna da yawa amma dai za a iya ɗaukansa kamar ba a fahimci tsarin mulkin Najeriya ba ko kuma an fahimci tsarin mulkin Najeriya amma dai son zuciya ya rinjaye mutane ko kuma wasu dalilai wanda ba za mu iya ganewa menene ba tunda yake ana ma zarge-zarge da yawa cewa wayannan da suka je din akan titi ba su ne masu aikin ba suna aikatar ko kuma suna aiwatar da wato kamar wani Uh, wani aiki ne da aka basu ko kuma wata haya da aka ɗauka su je su kaddamar ko kuma wata kungila aka basu don su ci mato kaga a najeriya kuma yanzu yadda muke dinnan komai harkan kuɗi mutum ya samu yana iya yi Adisa Mudubu Bakare duk da haka dazu na ji ka kawo kashi na 145 din nan ba na manta ba shi mai kashi na 145 da 146 na tsarin mulki suka faɗa ne kan makomar ofisoshin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa akan irin wannan yanayi a'a kamar yadda muka yi bayani na baya babu wani abu sabo in banda wanda muka yi bayani idan mataimaki idan shugaban kasa bai da lafiya ko ya rubuta ya ci gaba da wannan mataimakin sa ya ci gaba da rike ofishin sai lokacin da ya dawo babu kaidajin lokaci da aka yi ko kuma in bai rubuta ba in kwana 21 suka wuce kowane irin dalili ya hana rubuta sai shi mataimakin shugaban kasan ya ci gaba baya bukatar rantsarwa sai ya ci gaba kawai sai lokacin da ya dawo ba sa ga da ba amma sashi na 146 yana nuna cewa shi mataimakin shugaban kasa yana da iko ya rike ofishin shugaban ƙasa sa'ilin da shugaban ƙasa ya samu wata illa ta rashin lafiya ko ta tsigewa irin wanda yanzu majalisar ministoci muka yi magana in har ta zamana eh, zamansa akan kujeran ba zai yi ba nan dindindin kenan wato rashin lafiyan ba na dawowa ba na warkewa a dawo a ci gaba da aiki ba ne ko da an warke ba za a samu karfin ci gaba da aiki ba ko kuma an tsige shi ne ko kuma ya yi murabus ko dai wani dalili da ya sa wato wannan kujerar shugaban kasa ta zama kamar korasuwa ko wani abu ta zama vakan wato ta zama babu kowa to shi zai dare akan kujerar ne ya zama shine shugaban kasa mai cikakken iko wato sassan president har lokacin da wa'adin da ya rage wa shugaban kasan ya karasar da wa'adin da ya rage din wani haka dai bari samu duba bakari akwai abin da ya faru kwanaki na majalisar dattawa lokacin da shi eh, mukaddashin shugaba ya fita waje sai ya zama za a ce babu shugaba kenan ko babu mataimaki shin shi mukaddashi wane ne mataimakinsa a'a mukaddashin shugaban kasa a lokacin da shugaban kasa ya tafi ya bar shi yana riƙe da mukami baya da mataimaki wanda doka ta ce gashi wannan mataimakinsa ne ko ya nada ko kuma a zaɓe a yi zaɓe sai dai kawai ya ci gaba da haɗawa guda biyu kawai sai dai a nemi Allah taimake shi da kuzarin riƙe guda biyu tun da dama kowa ya san ofishin shugaban a eh, mataimakin shugaban ƙasa da shugaban kasa dukansu a ƙarƙashin sashi na ɗari da talatin duka ofis na ɗaya ne a suka raba sa'an nan kuma wannan dama yana zaune ne kamar za a ce wato spare ne a turance yana tsaye ne yana jira ne idan wani dalili ya faru irin wannan din sai ya ci gaba don haka babu wani wani tanadi da aka yi na aikin mataimakin shugaban kasa na mai zama na musamman abin da kuke so mu gano shin ya nuna waye ne zai zama magajin gari yanzu idan misali shi mukaddashin zai iya yana tafiye-tafiye bar kasa ya nuna shi kenan ko a ina yake zai ci gaba da mulkin kasa kenan daga inda yake a'a babu domin mutane suna ɗauka kamar shugaban majalisar dattabai yana iya zama a madadinsa in baya nan babu hakan ba zai faru ba a sa'ilin da yake kan kujerar sai dai in wani dalilin ya sa dukkan su biyu ba sa kan kujerar ko wani dalili yanzu a kaddara Allah ya hana sai a samu yanzu kamar a larurar da yanzu ake ciki sai shi ko mukaddashin shugaban kasan yanzu da muke sai shi ya samu wata larura wanda ba zai iya aikatar da aikin ofis din ba to wannan doka za ta iya ba shugaban majalisar dutabai wato senate president ya ci gaba da yin wannan aikin har lokacin da ɗaya daga cikinsu ya dawo a kan kujerarsa ko kuma dukansu biyu suka dawo wato akwai yanayin da shi shugaban majalisar da ta zai iya jagorantar kasa a akwai sosai ma idan dalilai suka faru a duka ofisoshin sun zama ko da kotu ne suka tsige su ko kuma kotu suka soke zaben su ko kuma an tsige su ko rasuwa ko rashin lafiya ko duk wani irin dalili wanda yake sa dukkan su biyu ba sa iya aikatar da ayyukansu na yau da kullum to majalisan shugaban majalisar dattabai wato senate president na iya tsare akan mukamin eh, wato mukaddashin shugaban kasa ne ma ba na vice president ba. Masu haro abin da ya sauwa na cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sale Shehu Ashaka da Nasir Adamu kaya da lauya Modibbo Bakare da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.